farko kamar yadda kuke gani Hamza Garba Muktar ya yi min comment akan ki iya bakin ki kin ji ko shi zango karshe ne a ko ina matar shi ko kina nufin ta yi ƙarya ne abinda nake so kowa ya fahimta shine duk abinda za a faɗa akan wani to kafin wani ya yi magana mutane dubu sun yi magana duk abinda na faɗa akan Adam Zango a baya kafin na faɗa mutane dubu sun faɗa kuma ina jin kamar baka fahimci abinda na ce ba idan kuma zaka ce abinda matar shi ta faɗa ga baki ɗaya gaskiya ne to menene abinda Chalawa ta faɗa kafin ita wannan matar shi ta bi ta yi magana Chalawa matar shi wanda suka rabu na baya bayan nan ta yi magana akan shi to sai ka je ka kalla abinda ta faɗa akan shi sannan sai ka dawo ka yi magana tunda su sun zauna da Adam Zango kuma su ba su tare da shi yanzu To yanzu mu dawo kan abin da Rara ya ce akan Adam Zango kamar yadda kuke gani an yi hira da Rara kuma Rara ya ce Adam Zango mutumin kirki ne Sai dai Rara ya ba da shawara ga Adam Zango akan duk abin da zai yi, shi kawai ya yi abu ne without expecting anything from anybody. Adam Zango ya yi abu ne kawai akan irin kar ma ya tsammanin abin da ya yi za a yi masa. Kuma ishu na gidan shi tsakanin shi ne shi ya shi. Babu abin da duniya za ta yi masa don ya kawo ishu na gidan shi a duniya an ji. Shawara ta ne kuma mutum ina ne kowa ya san da shi. Ina ganin maganar adamu ya fito yana maganar wai da me aka ce akan matan shi ko akan duk wannan abin da ya wuce ya wuce rayuwarka da matanka akwai abin da kai kanka duk abin da zaka faɗa ba za ka iya faɗa shi ba wanda rayuwa ce kuka ka da ita wanda matan nan suna da 'ya'ya kuma 'ya'yan nan 'ya'yanka ne ka gazgata to duk abin da kai kamar ko dai ka musu ko kuma kama kanka ne Wannan magana ta rara mutane da yawa ya kamata su dau darasi a kai ba Adam Zango kaɗai ba saboda kamar yadda ya faɗa in dai kuna da iyali kuma ka faɗa ka fito ka faɗa maganganu to dole zai iya affecting ɗinka a wani ɓangare. Dole akan wannan dole ne wannan ya kamata wannan dole kai haƙuri da shi duk abin da za a maka na cikin gida ne a yi shi a cikin gida idan na waje ne sai a fita a waje akwai abin da ba wanda zai hana ka kana da ka zo ka faɗa halin kowa daban kamar yadda na faɗa amma dai akwai abin da idan an zo dole ne wannan ya cancanta ka zo ka faɗa ka ce wannan ba a kyauta maka ba amma duk magana cikin gida duk wanda da baka shawara inda yana kaunar ka zai ce maka kar kai kar kai shi yaron din ishu din cikin gida da wani na waje bare na rantsi da azza wa jalla na rantsi da kudirar Allah abu ɗaya idan na fito na faɗa akan ta rayuwarta ta kare wallahi nan matar da na rabu da ita ta fito ta faɗi ƙarya da gaskiya kai na kuka yadda duk abin da ex-wife dina take yi ina ji ku ba kwa ji ina gani ku ba kwa gani daga kafa kawai na yi na rabu da ita albarkacin iyata amma ba din haka ba na rantsi da azza wa jalla na rantsi da kudurar Allah abu ɗaya idan na fito na faɗa akan ta rayuwarta ta gare wallahi babu maganan kaza da baki a'a da shaida da fact da komai kuma tun kafin ni da ita mai aure ba abu bane zan ce muku a iya wanda muka samu matsalar ne muna da aure a'a wallahi billahi lazi la ilaha illa dukkaninku idan na fito ne magana sai kun ce min lallai kai sahabi ne our own very sahabi Adamu Zango to wannan maganar da yayi sai mutane suke ganin kamar ita ce ta yi malele ko waye waye to kun ga irin maganar da rara ya faɗa yana da matukar mahimmanci idan zuciya ta ɓaci kada hankali ya gushe whatever it is Allah ya kama kowa da kowa sauki Allah ya wuce mana gaba ya mana jagora baki daya Adamu mutumin kirki ne Adamu yana da kirki abin magana ta